sabon um, darasi a yau darasin namu zai koyar da mu yadda ake download din gbsoft so a mutane da dama sukan yi tambaya akan yadda ake download din gbsoft saboda mene saboda idan suka je google play store a idan suka yi search din gbsoft ba sa ganin gbsoft a cikin play store to menene yasa babu gbsoft a cikin play store saboda kamfanin whatsapp ba su yadda a yi amfani da gb whatsapp ba menene yasa ba su yadda a yi amfani da gb um, whatsapp ba abin da yasa ita gb whatsapp ita application ne wacce take daban da whatsapp messenger me yasa take daban da whatsapp messenger ita kai da kake amfani da normal whatsapp idan ka tura mai gb whatsapp message idan ka goge to ba fa ka isa ka ce ba zai gani ba dole dole dole sai ya ga wannan message din sai kuma na biyu idan ka daura status idan ka daura status a status ɗinka ka goge to mai jibi whatsapp fa dole sai ya gani kun ga hakan yana nuna mana cewa wannan cheat ne kuma ta saba doka shi yasa kamfanin whatsapp ba su yadda ya amfani da gb whatsapp ba to akwai abubuwa da yasa da dama amma bari mu kai ku cikin wannan bidiyon don ganin yadda za mu yi download in gb whatsapp a cikin wayar mu ta android da farko za mu tafi chrome mu je mu yi sacin din www.malavida.com kamar yadda kuke gani za mu je google chrome ɗinmu bari mu buɗe data ta sai mu danna nan wajen kamar yadda kuke gani za mu danna www.malavida.com yawa kamar yadda kuke gani zai fito mana fuska kamar haka sai kai scrolling zuwa ƙasa sai kai scrolling zuwa ƙasa yawwa haka scrolling zuwa ƙasa to kun gani ga GB WhatsApp nan kala-kala akwai WhatsApp Plus GB WhatsApp FM WhatsApp WhatsApp Aero Yo WhatsApp GB WhatsApp Pro WhatsApp Beta Instagram da kuma Facebook da dai application dai da dama a cikin site din nan yawwa yanzu misali mu muna so mu download din GB WhatsApp ne sai mu clicking akan wannan GB WhatsApp din yawa kamar yadda kuke gani a site din ba yana translation into English bane yawa yana translation into Spanish ne wato yaren Spain kenan to kamar yadda kuke gani wannan inda aka rubuta disgaga GB WhatsApp din yana maganan download GB WhatsApp ne to abinda ka yi a nan wajen sai kai clicking akan shi yawwa zai ƙara fito maka da fuska kamar haka sai ka zo kamar yadda kuke gani shi ma wannan disgagan ga alamar download nan a gefen shi wannan alamar download din ga yana a gefen shi wannan disgagan shi ma yana magana akan download ne sai ka danna download sai ka dan jira yawwa kamar yadda kuke gani sun ce file might be harmful do you want to download abin da za ka yi anan wannan shine sai ka danna download anyway yawa sai ka je nan wajen nan wajen kenan sai ka duba details ɗinka ya fara download yawa kun gani jibi WhatsApp din mu ya fara downloading abinda zamu abinda zamu yi a nan wajen shine sai mu koma daga bayanan haka idan kawai ya nuna ma details a nan sai details download details a nan wajen ba sai ka zo ka danna wannan dugo dugon guda uku na sama sai ka zo ka danna shi haka to ga nan nan wajen za ga an sa alamar download sai ka an rubuta download a nan wajen sai ka clicking akan shi dan ganin yadda downloading ɗinka yake tafiya kun ga download ɗinmu ga nan yana tafiya ya kai 3.83 MB ga nan girman shi 64 MB ne GB WhatsApp ɗin to anan ne muka zo ƙarshen wannan bidiyo idan wannan shine farkon ka na zuwa wannan channel ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar karawa domin samun sabbin bidiyoyinmu mun gode